<laughs> kai kai kai Musa tsaya ka ja ba maganar dariya ba da Allah ka san ni ka ban mamaki wai da dariya da mamaki wai shirin gana daɗin kuwa da muke kallo wannan eh, series abin nan daɗin kuwa sabon salo haka ɗai yau ina kallo ne wai an gazo wai an ƙare series wai an kai ƙarshe ba na faɗa ma ba ni ba na kalle ta jiya ba na faɗa ma na ce wai an ƙare ta ba to taya ko ba gane ba ya za a yi a zo a ce ya za a yi ɗaya a zo a ce wai wai haka ɗaya a to a ce wai an ƙari series ko ba gane ba ina labar ina labarin sallau ina labarin tani mai shayi ina labarin Meke yake da suna eh, malam musa gida ne ina labarin kamai shi ya duk wahalar da kamai ya a banza ya tashi da ya ji daɗi ba kenan shi ya ta haka za ta ƙarewa ko ba ga ah, No, no,